ni ganin ina son samu na ne zai ya samu zulaiha ko da shi wancan din da take so ba ta same shi ba ina ganin za mu fi samun farin ciki da kwanciyar hankali to ai santa ike amma bata kamace shi ba ai zai da ba shi dace da wannan yarinyar ba ka tuna baba amanar so ce ka ɗauko wa kanka. Ya za a ɗauki yarinyar nan a haɗa ta da zaidu wanda shi kansa bai tsaya akan kafafuwansa ya riƙe kansa Mm, mm, mm, ya saita kamar yadda ake so ba yaushe zai rike 'yar mutane ta ya za a yi ta ji daɗin rayuwa da shi kullum fa taro shi nan ake a taro shi nan a taro shi nan yana burtsiya kamar wani hanji Shi ne za a ɗauki 'yar mutane a bashi kuma buri ake a ga an cika buri an faranta mata rai ita ma ta samu kwanciyar hankali da kai ta dace abin da nake so da kai duk so so ne son kai yafi kuma idan aka yi hakan ma ba son kai bane kyautatawa ce ba wanda ya dace da yarinyar nan bayan ka kai din nan kai ne ka dace da wannan yarinyar zulaiha to umma ni dai ba zan kita ki ba amma dai a dai duba lamarin nan ba da zuwa gaskiya abin da nake so da kai ka ɗauke ni mu je ka kai ni ƙauyen nan in je in sami iyayen yarinyar nan ni magana ta fahimta juna tsakanina da su har yanzu ta girma rayuwa a wannan ƙauyen nasu. Mahaifin Zulaiha na je ƙauyen na tara raba shi da lafiya sosai yanzu haka ma na sa da shi asibitin birni da a kula da shi saboda a can ɗin na gaba ya samu kula yadda ya kamata. Kin gaba dama a je masa wata magana da ta shafi magana a tayya yanzu da sa ake tukuna. To ka gani an zo gurin shi kansa mahaifinta ba zai so a ce wani ya auri 'yan nan saɓanin kai ba. saboda a duniya bai taɓa samun wanda ya tsaya ya kyautata masa irin yadda kake kyautata masa ba yanzu gashi ɗawainiyarsa ma kake so ka ɗauko gaba ɗaya cokan ka kawo ƙarƙashin ikon ka ka aji Ai zai so a ce kai ne sarkinsa hmm? a dai duba lamarin nan gaskiya baba lokaci yayi da ya kamata a ce magana auren nan an wuce gurin nan da zati da kamala da mutuntaka sutura gaba da baya Allah yi bawa amma a ce har yanzu baka samu kaya aure ba ina zan dinga samun kwanciyar hankali ni yanzu babban damuwa ta babban abin da ya fi tsaye min a rai yafi ci min tuwo a ƙwarya bai wuce rashin ganin ka samu matar da za ku zauna ku ci gaba da rayuwa da ita. Amma akan damka ga wani laminta Amanar so. Amanar so. Amanar so. Amanar so. harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce har yanzu ina mamaki kamar da mutane suke mamaki mamaki me kike ina kina da masoya da yawa amma baki da wata zance sai magana alhaji aliyu ko me yasa anti ina son namiji mai nagarta ne wanda idan har na shiga to na shiga kenan babu fitowa sai ranar da za a fito da gawata a kai na kabari to amma mutane sun kasa gane haka dole ne mace mai nagarta dole sai ta nemi namiji mai nagarta to amma abun mamaki gashi shi har yanzu ya kasa karɓar ki a matsayin matan da zai iya aure har yanzu ban zauna ne da shi yi magana ba amma na masa uzuri a zargin da nake yi amana so ne take rinjayarsa har yanzu saboda yana tunanin cewa amina tana nan har yanzu bai san amina ta koma gidan mijinta ba to ina min kallon mayaudariya maciya amana amma ina son na samu zama da shi domin na sanar da shi abin da ke faruwa Allah ya kawo lokaci kuma Allah ya sa mu dace. Amin ya Allah. Hakan da yake min wannan ya sa na ƙara jin cewa na yarda da shi kuma zan iya rayuwar aure da shi. Saboda a yanzu mata mata 'yan uwanmu ba sa mana wannan uzurin. Daga lokacin da budurwa ta ga saurayinki yana ɗan haba-haba da ke sai ta nema yadda za ta cusa kanta ko kuma shi saurayin mace amana in ya ganki da kawarki sai ya nema ya kula ta ita kuma saboda bata da amana kawai sai ta ce masa ta ma ta amince to ta ya zamu zauna lafiya ai ba za mu taɓa zaman lafiya ba amana ita guda ɗaya ne in ka riƙe ta to zaka zauna lafiya hakan ne ya saka nake jin shi a matsayin mijin da ya dace da na aura Allah ya sa da rabo zai gane amin dan manzo carrot ɗin ba a kasa ɗin nan ba ne kawo ka ba ga shi har yanzu karot ɗin take yanka shi. Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so, amanar so, amanar riso. Ah,

ba dai maganar nan yanzu take damun ki ba kika zo nan kike ta wannan kai kawo shi ne mana baba ha baba ka sani sarai ba abin da na fi so nake kauna irin samun farin cikin ka to ya na al'amari ba zai dame ni ba haka ne umma na sani amma ina so ki mata alfarma kin ga wannan lamarin shiri ya riga yayi nisa tun kafin ki dawo da na fahimci wannan al'amarin na tashi da kaina na tafi na je na neman musu alfarma shi ilin nake so ya janye wa zaidu shi kuma na masa musanye da laure kamar yadda na gaya miki a baya kuma ba zan iya samun nutsuwa ba na rayu da matar da dan uwana yake so kuma na san ita yake so kuma na ga tasirin kasancewarsa tare da ita wanda idan har yana tare da ita ina ji a raina cewa zai iya barin ko menene da muke tuhumarsa da shi hmm. Ani dama magana wancan na kauye ma gaba ɗaya ne ba ta na Gaba ɗaya ba ta cikin lissafi na. Yana son ta yi bata ta taho birni? Bare shi kuma Zaidu. Ai Zaidu ba mutumin da ya cancanci a ɗauki 'yar mutane a bashi amana ta bace. Ka duba ka ga irin halayyarsa. Kai ɗin nan dai kai ne ka cancanci wannan yarinya Zulaiha. Idan yarinya ce ita adala mai adalci ka ɗauko ta ka fito da ita ka kata ƙarƙashin inuwar ikonka ta raye ta ji daɗin zama da mu. aiko bai kamata a ce an ɗauke fuska daga kan buƙatar ka ba. Amma umma kada su ga kuma mun zo musu da abu na daban. Tunda kin ga na riga na je na same su ba da rashin lafiyar shi bin ita zulai haɗin ba. Da tuna ma an yi abin da aka yi aka gama. Kin ga yanzu kuma a zo a ce musu ga wani abin daban. Za su kalli abin da wata fuska ta daban. Ba za su fahimci ba zai zamanto kamar an yi magana biyu kenan umma. a gaskiya idan suka zo da magana saɓanin wacce muke so ko in ce wacce nake ra'ayi wacce ni nake kanta magana ta Allah sun zo da son zuciya yawwa saboda ba wanda ya cancanci yarinyar nan in ba kai ba amma na so ce na ɗauka kuma ina fatan Allah ya bani ikon aiwatarwa to ma ba zan bijire wa maɗinki ba amma dai a taimaka min ki dan sake duba da al'amarin nan a taimaka musu gaba ki baba na riga na gaya maka na ɗauki amanar su ba zan kuma gajiya ba insha Allah sai inda ƙarfi na ya ƙare wajen ganin farin cikin ka ya sa wadaci amin na yi kira zai domin same shi ba na nemi shawaya har yanzu ya saba da shi in ce ko ka gani kaɗan kenan daga cikin halayya zaidu wannan ba halayya ba ce ta mutumin kirki duk sanda aka buƙaci a same ka ba za a same ka ba wayan nan ce aka tafi da gidanka ce duk inda ake da buƙatar ka aka kira ka aji ka amma in ya ga dama sai ka rasa ina yake shiga a dinga neman wayarsa ba a same shi hmm? wannan halayya ce mai kyau Allah dai ka shirya Allah ka ganar da Zaidu na yi iyayi na in ga na karɓi kuɗi a hannun bawan Allah nan amma abin ya gagara abin ya ci tira da yake mutum ne mai mugun wayo babu yadda ban yi ba na bullo masa tana na bullo masa tana duk hanyar da na bullo bawan Allah nan na kasa samun damar da za mu shi kuɗi a hannunsa kai na ƙulla abuta da shi na fito masa a mai kuɗi na tsawon shekaru masu yawa amma duk da haka bawan Allah nan na kasa karɓan komai a hannunsa ya kasa ruwa. kai in kare maka na cuna masa ƙanwata ya aure ta saboda in mai da shi saniyar tatsa in tatse shi yadda raina yake so amma bawan Allah nan na kasa samun abin da nake bukata a wajensa abin ya gagara amma na san duk duniya da ka mahaifiyarsa sai wannan ƙanin nasa su ne abin da ya fi so a duniya to zaidi ya zo hannu Salamu alaikum. Alhaji Ali ne? Na'am ni ne. Don Allah muna neman taimako ne. Don girman Allah ka taimaka mana. Ina da marayu kuma ba su da lafiya. Shi ne nake so ka zo ka taimake mu don Allah. To, ko ina ku samu lamba ta? Lokacin da ka zo gidan barista Hajara, shine ne muka gaya mata cewa muna da marayu muke so ka zo ka taimaka mana. Ta ce mana sai ka gani da idonka, in ka tabbatar ta san za ka taimaka mana. Bewar Allah, ba zan iya zuwa gidan nan ba gaskiya, ba zan zo gidanta ba. ku dai faɗi wani guri daban ba nan ba amma nan ba zan so gaskiya ai gidan ita ma ba gidanta ba ne amma muke so mu jira ka a wannan gidan idan ka zo za ka same mu shikenan ba matsala insha Allah zan yi kokarin haɗuwa da kuma, zan kula da lambar zan zo insha Allah to na gode sosai assalamu alaikum to wani abu ne kuma ke faruwa? Yasa ni na yi ƙarya. <laughs> Alhamdulillah in ba haka ne masa wani san ba zai zo ba. To Allah ya kawo shi. Amin. <laughs> e umma da yake akwai gidauniya da na kafa ta tallafa marayu wadda nake fata Allah ya sarrafa ladan ga mahaifina. To akwai wasu da suka kira ni. uwar marayu ce ta kira ni tana son taimako to kin san halin mutane a baya kawai na kan ce a gaya min mutanen sai na aika musu da sako to sai aka rika samun marasa tsoron Allah idan ka tura sai zama tuba can sako yake zuwa ba wani sa'in ma babu matsalar ake kiranta sai a bayar to shi sa ce sai na dinga gani da ido na kawai duk lokacin da irin abubuwa suka fara haka sai na tabbatar kafin na ba da sakon to shine nake so yanzu in je insha Allah kafin na je ofis zan gani sai na fara biya na je na gansu in ya so alabashi sai na tafi kuma na damu sosai in ga zai ya zo saboda kin ga ka abin da yake da taitin dawaki zan ci gaba da kokarin kiransa insha Allah idan na gan shi zamu da gida tare da shi bi izinin Allah Allah ya ji dan alhaji na sarki wato duk wannan abubuwa naka gaba ɗaya kullum da yawon suke da rayuwa alhaji alhaji ya faku ya bar baya baya kuma ta yi amfani Allah ya baka ƙwarin gwiwa da ƙarfin wuyan ɗaukar wannan abubuwa da kake fama da shi Allah ya shiga cikin lamarin ya ci gaba da dafa mana baki ɗaya Allah ya ba da Allah ya kiyaye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 so ba a boye ba a ƙinoni ba amanar so amanar so amanar so Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Biyar Allah, menene kuma hakan ya sake faruwa? Me yasa kika sake dawa? Ban kin san ba kiran ki nazo ba. Na san irin gurin alkhairi kake zuwa ba gurin shari ba. Hakan ne ya saka na kira ka ta wannan hanya kuma na san za ka zo amma kina bani mamaki bai kamata ki dinga gina rayuwarki akan karya ba ƙarya ta wani bangare ya halatta ina son wata magana nake son mu tattauna ni da kai mai matuƙar muhimmanci kuma idan na kira ka a waya kafin na gama magana ta kake yanke min waya idan na je ofis ɗinka baka bani dama zauna in tattauna da kai hakan ne yasa na amfani da wannan damar domin gayyatar ka ka zo na faɗa abin da ke raina na san baka sani ba cewa amina ta koma gidan mijinta samu hanyar da za mu yi arziki shi ya sa ma kaf babu wanda na yadda da shi mai harkan nan ne da shi sai da kai idan ka ja bakinka ka yi shuru mu samu arziki har idan kuma ka tsaya ka buɗe zancen nan wani ji to gabaki ɗayan mu mun rasa ta ɓare mana gabaki ɗaya da kani har kai ɗin ta kwaɓe mana <laughs> <coughs> haba oga kai fa ka sani fa yanda muke da kai shi fa ciki ba an yi shi wai dan ya ci abinci kawai ya zauna ba har da sai sirri kaga fa yanda muke fa sai dai mu bi wannan inuwan mu bi wannan inuwan muna cikin ƙari ai kada ka damu yanda ka faɗa min haka za mu tono mu binne ka haba uga ni wallahi haka ɓata min rema a tunanin akwai abin da za mu yi da kai in je in faɗa wani ai ka kwantar da hankalinka wannan maganar da ka nise kai in dukiya ta samu miwar shagale walle <laughs> sabida ka bakin ka kanin kafarka ka ja bakin ka kai yi gum za mu samu dukiya mai yawa za mu ma yadda ranmu yake so Allah oga kwarai da gaske yanzu abin da nake so da kai eh. za ka samo mana layi wanda za mu kulla wannan harka da shi a ci gaba da business baka da matsala sai oga ni ce na dace da rayuwarka yanzu ba ita ba ina son kai bincike a kaina domin ka tabbatar da haka na san za ka samu duk abin da kake so ga macen da kake son kai rayuwa da ita a gare ni ina son kai bincike hajara abin da nake so fahimtar da ke shi ne na jima da fahimta na kuma sani ke a bar soci a zahiri ga dukkanin namiji ba wai ni kawai ba amma ba ban san baɗinin ki ba ne na ma na san yana da kyau duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce shi ne ba shi bane amma ni dai na san ni mutum ya kirkice ka bincika haka harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka Hello? Alhaji Ali? Na'am ni ne. kana son sanin na zaidi yake me kuma ya faru muddin kuma ka saba mana dokokinmu to za ka iya rasa shi domin ko za a yi ba shi. don Allah kar ku cutar da ɗan uwana don Allah kar ku cutar da shi in kana son shi sai ka bi dokar mu yadda ya kamata kaga kuskura ka saba mana ko menene zan iya ba ku in dan uwana zai samu kubuta dan Allah ku taimaka min za mu gaya maka inda za ka kai mana kuɗi ku faɗi ko me kuke so ai zan iya yi zan iya yi dan Allah ku taimaka min yawwa shine kawai magana bari in kana son sa kawai ka bi dokan mu ka zauna lafiya Yawa. Alallahi wannan. Hello? Kai mutumi na. Wallahi ba ka da dama. Ai ko ni da muke tare da kai ko da yaushe na ji muryan nan ba zan gane kai bane ba ballanta na shi ba ko. Ai ya san ni ne farin sani ba ƙaramin sani ya mun ba idan na kuskura hannu yadda zai gane ni to ga baki ɗaya kwaɓan mu ta yi ruwa gaskiya haka ne kai yanzu abin da nake so da kai eh. da kuma na dai layi ɗayan ko kai kai kai <laughs> me yake faruwa ne <laughs> menene yake faru kar ka tafi ka bani cikin zulumi ka tsaya ka gaya min me yake damun ka Assalamu alaikum umma. Hello babana. An kira ka a waya kuwa? Eh an kira ni. Kaga. Kakka wani damu hankalinka. Babu dalilin da zaka tashi hankalinka akan wannan abu. Umma, amma me yasa kika fahimci abin a haka? Saboda na fi kowa sanin halin Zaidu. Ba abin da yaron nan ba zai aikata ba saboda son zuciyarsa. umma ki bani dama na yi abin da ya kamata tukunna da kar i samu cutuwa saboda haka ban ga dalilin da zaka damu kanka ba da Allah ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da harkokinka na yau da kullum kamar yadda ka saba haka ne ka kwantar da hankalinka kai yadda na ce maka shikenan zan yi yadda kika ce insha Allah to shikenan Allah ya kyauta Allah ya ƙara sutura Allah ya albarka hikima kawai kan me zan tada hankali na saboda zaidu yaro baya ji daga wannan in ya bullo da wannan abu sai ya ƙara bullo da wannan ba san sa ne ba ba amma dai na san halinsa ba abin da ba zai aikata ba na rashin kirki na me yake faruwa me yake faruwa ka gaya min ko menene ina da tabbacin cewa zan taimake ka Hajara ta ina zaki iya taimako na ta kowane bangare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 iso ba a boye shi a yi furci ba a ƙinoni ba amanar so amanar so amanar so amanar so Umma lafiya tun jiya har yanzu ban ga kin canja yanayi ba kwata-kwata. Lafiya lau baba. Umma ta haka zai zama lafiya. Na ga ko kai biki canja ba komai biki ba umma ga kina ta kaiwa kina komowa. Da Allah ki gaya min da Lafiya lau baba na. Amma ba ba komai ba. Wato al'amarin yaron nan ne Zaidu yake damuna. Ka duba ka ga yadda addu'ar mahaifa take tasiri akan ‘ya'yansu. Astagfirullah, astagfirullah. Ka duba ka ga irin addu'ar da nake akan yaran nan. Amma yadda ka san an shuka dusa. Mm, al'amarin zaidu kamar wacce nake yaushe nake zuba ruwa a bayan ƙwarya. Yi ake yi ake amma al'amarin yaran nan baya mm, mm, baya kullum sai dai gaba yake ƙara yi. Kuma dan Allah ki haƙuri. ki ƙara akan wanda ke a baya na san ki da juriya wannan abin mun daɗe a cikinsa kuma Allah subhanahu wataala na cewa inna ma'al usri yusra dukkanin zanni na tare da sauki ina ji a raina cewa idan ganga da cika zaki fashewa za ta yi da alama al'amuran sun kusa zuwa ƙarshe kuma umma kike ke gaya mana tun kafin a gaya mana a makaranta idan Allah yana son addu'ar da kake sai a da jinkirta maka sai a daɗe ba biya maka ba wataƙila kin yi addu'a ne umma shi yasa har yanzu ba a gama biya ba amma nan duka da ya dame ki wata rana sai labari insha Allah zai dawo da ke gaban kowa ina tsarin haka ka san mutum garaje ne da shi gaskiya Allah ba barin bawansa haka dole ko ta yaya ne sai an dan jarrabe shi ta wani bangaren ka duba ka ga irin sutura da rufin asiri da ake tattara da shi amma Allah da ikonsa sai jarabin ta bangaren zaidu ba komai haka zama gwar murai da yadda Allah ya ji mu wata rana sai labari wata rana komai zai wuce bi izinin Allah haka ne jarrabawa ce mm. Allah ba mu ikon cinye wannan jarrabawa kuma babu kai haƙuri kaka ga ina damuwa akan zaidu ni ba saboda komai nake samun damuwan nan ba saboda kai ne saboda yadda kake kokarin nan kake ka kake koma ya kamata a ce kanku ya zo daidai da kai da ɗan uwanka an ka taro nan ya taro nan ku haɗu ku zauna abubuwa in sun taso ku tattauna irin na ɗan uwa da ɗan uwa to shi kansa yana dawa taro shi ake yana fam bulsewa komai da lokacinsa ni kake damu inda dai dan ne na riga na saba ina iya kokari na na ga dai cewa al'amura sun daidaito ba na sanin me yake faruwa idan zai da daidai sai ga kuma wani abin ya zo ya faru na san dai wannan duka baya wace tasiri na ne, wata rana insha Allah sai gane kuma gani, mu hakuri dai mu ci gaba da daurewa dan Allah dai kafin da tara kinkin samu to na gode assalamu alaikum sai na da bayan nan na kuma samun kaina a cikin soyayya domin yanzu ma haka a cikin ta nake sai dai kawai ina fuskantar barazana me yasa ha baya eh. ai ka fi ƙarfin haka ka fi ƙarfin haka ba na tunanin akwai wata mace da za ka ji kana son ta ita ta ji ba ta son ka ba ba wannan macen me tabbatar miki da cewa idan na kai kuka na za a share min hawayena a duk inda na ji sosai ma kuwa kai ma ka san da haka ranka daɗe ka yi haƙuri na yi ƙoƙarin tare numfashinka amma na san yau ba ta cikin ɗaya daga cikin ranakan da kake azumi kuma idan an kama ka kana buƙata za ka zaɓa hakan ya sama na yi ƙoƙarin sanin ganyayen da kake amfani da su to amma banda rigima irin taki amina wani lokacin ma ya kake kika san irin kala shayin da nake so ka manta idan ka zo kana ba mu noma shayin mu sha ta nan ne na gano ganyen shayin da kake amfani da shi domin ba taɓa shan shayi mai daɗi irin wanda kake zuwa da shi ba. To me abin kyautatawa nan? Aiki kike kuma na biyan ki hakkin ki. To kin ga ai ba wani ba ciki sabo. Yalla bai. Gaskiya ya kamata ka taɓa shayin nan domin na san makin da zan samu a cikin ɗari. Amma da so samu ne na kusan son na samu maki ɗari bisa ɗari domin samun ƙwarin gwiwan koyon kyawawan halaye daga gare ka. Yan labai ina son ka kyautata min zato. Ka cire wasu wasi a ranka. Duk abin da ka ga nayi daga gare ka na koya. Saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce saka alkhairi da alkhairi yana ɗaya daga cikin kyawawan ayyukan alkhairi da ɗan adam ya kamata ya aikata. Idan na yi la'akari da kyautatawa da kake yi min a yaushe, ya kamata na yi maka abin da ya fi haka. yi ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi wakadar ya damke amana shi ya yi dace tsira tukwici ne mai roɗi-roɗi mai zane amanar zo da kanka. Barka ya jira. Kafirta ba. Ya aiki. So ba Alhamdulillah. Furci ba a. Zuwa ne na dafa maka shayi. Na san kana bukata. Shayi kuma? Amanar so. Wanki da ke na da bukata shayi a hannun su.